Ya Ilham شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da farko dai muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya rayuwar rayuwarmu ta kawo wannan rana ta lahadi wanda yau ita ce ranar bakwai ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1440 da yau ita ce ranar 12 ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wataala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan yan uwa ba mance ba a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da ashirin da tara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da talatin wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa أعوذ بالله

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه bayan bayani ya gabata dangane da waye annabi Ibrahim irin abubuwa da annabi Ibrahim ya aikata wanda Allah ya umarce shi dalilin waɗannan abubuwan ne Allah ta'ala ya ɗaga darajarsa sannan ya maida annabi Ibrahim ya zama mai umma inna Ibrahima kana umma annabi Ibrahim Allah ta'ala ya maida shi jagora daga bisani mun ji martabar da ya samu a wurin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa gurbin ɗakin Ka'aba ya kuma umarce shi da ya sake jaddada ginin ɗakin Ka'aba bayan mun ji cewa ya rushe a baya sakamakon ruwan tufana da aka to annabi Ibrahim ya jaddada wannan gini ya kuma roki Allah tabaraka wa ta'ala ya karba masa wannan aiki da ya aikata na alkhairi bayan an yi aiki to dole ya zama a zuciya kana tsoron anya Allah ma ya karba kuwa domin wannan sallah da muke ta yi gaba daya idan ka samu Allah ya karbi sallar ka guda daya ki kuma magana ta kare sallah daya idan ka samu Allah ya karba ba mu san ko Allah ya karba ba ko bai karba ba idan sadaka kai haka ne idan azumi kai haka ne kar mutun ya rika ji cewa an ma karba an gama a'a dan haka yake roƙon Allah ta'ala cewa ya Allah ka karba mana wannan aikin da muka bayan wannan yanzu ya tabbata cewa annabi Ibrahim yana kan hanya mai kakkiya hanya madaidaici sai Allah ta'ala ce wa man yarghabu an millati Ibrahima. to wane ne zai kauda kai daga hanyar annabi Ibrahim illa man safiha nafsuhu sai wanda ya wautar da kansa sai wanda ya mai da kansa mai mai wauta har mu cewa wa ku sai an yi zaki amma kalmar ke illa man safiha nafsahu asafahu shine wawanci to ba wanda zai ki hanyar annabi ibrahim wannan hanya mai kakkiya illa man safiha nafsahu sai wanda ya wautar da kansa Allah ta'ala ce wa laqad istafainahu fid dunya a dai wannan duniya kam to mun zaba annabi ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a lahira annabi ibrahim yana cikin sahun waɗanda suke salihai bayan ya samu martaba ta annabawa ya samu martaba ta manzanni to kuma yana cikin salihan bayan Allah babban malamin musulunci a Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shaqiti Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa a wannan aya Allah ta'ala ya ambaci cewa ba wanda zai ki hawa kan hanyar Annabi Ibrahim sai wanda ya wautar da kansa to wannan hanya ta annabi Ibrahim Almilla, milla lam yubayyin huna ma millatu Ibrahim a wannan aya Allah bai mana bayani ba wata hanya ce ta annabi Ibrahim wa bayyana ha bi qawlihi amma Allah ta'ala yayi bayanin hanyar annabi Ibrahim ta hanyar fadin sa a cikin suratul an'am aya ta 161 Allah ta'ala ya ce qul innani hadani rabbi qul innani hadani ce. Allah tabaraka hala ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, Ƙul ka gaya wa mabiyanka, ka gaya wa mutanenka, inna ni hada ni rabbi, ni dinnan Ubangiji na ya shirya da ni, ya ɗora ni a kan hanya Ina siraɗin mustaƙe zuwa ga hanya madaidaiciya. idan ba ku mance ba mun karanta a baya a wajen tafsiri na suratul fatiha wata hanya ce siratun mustaqim bayani ya riga ya gabata sai dai idan ana mantawa amma an riga an yi bayani wurin tafsirin suratul fatiha hanya madaidaiciya ka gaya wa mabiyanka cewa Allah ya shiryar da ni ya ɗora ni akan hanya madaidaiciya wata irin hanya ce dinan kiyaman addini tsayayye addini miƙaƙƙe zak wani irin addini ne millata ibrahim hanifa hanyar annabi ibrahim ne yawan komawa ga Allah wa ma kana minal mushriki da dai annabi ibrahim bai taba yin shirka da Allah dan haka malamai suke inkari kwarai a ce annabi ibrahim ya je sallan gumaka bai je ba annabi ibrahim kiransa ake baban tauhidi ko kace baban bara'a domin bara'a yawa shirka gaba ɗaya baran-baran da shirka ba ruwansa da shirka ba ruwansa dawa da mushrikai to tunda shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana faɗan cewa Allah ya ɗora shi akan hanyar kakansa annabi Ibrahim kenan duk hanyar da manzon Allah ya hau kanta kuma yayi alfahari da hawa a kanta, to wannan hanya ta cika hanya madaidaiciya jama'a muna gane wannan domin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ya fara zuwa kafin annabi muhammad kuma annabi ibrahim ne kakan annabi muhammad yana cikin kakanninsa yakan ce babana ibrahim yakan ce kakana ibrahim shine allah ta'ala ya ce ya gaya mana allah ya ɗora shi akan wata hanya madaidaiciya addini tsayayye miƙaƙe shine addinin annabi ibrahim milla ta annabi ibrahim fasarraha fi hadhihi al-ayati al-karima a wannan aya mai daraja sai Allah ta'ala ya bayyana karara bi anna dinul islami bi anna dinul islam cewa addinin musulunci alladhi ba'atha Allah bihi nabiyahu addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad da shi sallallahu alaihi wa sallama to shine millatu ibrahim wa kaza fi qawlihi haka nan Allah ta'ala ya maimaita wannan a cikin suratul nahli aya ta 123 yake cewa summa auhayna ilayka summa auhayna ilayka eh. bayan manzo sallallahu alaihi wasallama an ce ya gaya mana Ubangijinsa maɗaukaki ya ɗora shi a kan hanya madaidaiciya, hanya ta gaskiya miƙaƙƙiya ita ce hanyar annabi Ibrahim. Bayan Allah ta'ala ya ɗora shi sai ya ce, Sun ma'auhaina ilaika, sannan muka yi maka wahayi, muka yi wahayi zuwa gare ka a nittabi millata Ibrahim Hanifan, cewa ka hau kan hanyar annabi Ibrahim wanda hanya ce miƙaƙƙiya shi ko annabi Ibrahim wa ma kana min al-mushrikin da dai bai taba kasancewa cikin masu yin shirka da Allah ba babban malamin musulunci al-imam ibnu kathir Allah ta'ala ya masa rahama cikin littafin sa tafsirul qur'an al-azim yake cewa a wannan aya wa man yargabu an millati ibrahim wane ne zai ki hawa kan hanyar annabi ibrahim waye zai kyamaci hanyar annabi ibrahim fadin wannan aya Ya ce raddan alal kuffari Allah ta'ala yana yin raddi ne yana da magana ne ga waɗanda suke kafirai fi uhu, wa ahdathuhu min ash-shirki billahi saboda abinda suka kago saboda abinda suka ƙirƙiro na yin shirka da Allah al-mukhalif li ibrahim al-khalil wanda ya saba wa hanyar annabi ibrahim yanzu wanda yake bautar gunki yana bautar katako kuma ya ce wannan katakon ita ce hanyar annabi ibrahim kaga wannan ya yi ƙarya wanda ya je yana bautan kuro ya ce yana kan hanyar annabi ibrahim kaga wannan ya yi ƙarya wanda yake yahudanci ya ce yana kan hanyar annabi ibrahim kaga shi ma wannan ya yi ƙarya babu wanda zai kirkiri abin da ya kirkira wanda ya saba wa addinin allah face ya tabbata cikin batatu to shine Allah ta'ala yake musu raddi anan yake cewa hanyar da suka kirkiro wanda ta saba wa hanyar Annabi Ibrahim wanda shi Annabi Ibrahim din nan imamul hunafa'i jagora ne na al-hunafa waɗanda suke masu karkata zuwa ga Allah Allah ta'ala yake cewa wa man yarqabu an millati Ibrahima shin wai wane ne mutumin da zai kyamaci hanyar Annabi Ibrahim ai tariqati ai tariqatihi wa manhajihi shin waye zai ki hanyar annabi Ibrahim da tsarin annabi Ibrahim fayukhalifaha ya saba ma wannan aya ya saba ma wannan hanya ta annabi Ibrahim wayar gaba anha kuma ya ki wannan hanya illa man safiha nafsuhu sai wanda ya wautar da kansa bi ma'ana zalama nafsuhu bi safahihi wanda ya zalunci kansa ta hanyar wauta yayi wa kansa wauta ya cutar da kansa wasu a tadbirihi bi tarkihi ila dalal da ainihin mummunan tunaninsa ta hanyar da ya sauka ta yadda ya sauka daga kan hanya ta gaskiya zuwa ga hanyar bata haitu khalafa tariqa man istufiya fi dunya lil hidayati war rashad ta hanyar da ya saba ma wanda Allah ya zabe shi a nan duniya domin ya shiryar da mutane domin ya dora mutane akan addini babban malamin musulunci abul aliya ya tashi bayani akan wannan aya sai ya ce nazalat fil yahudi ayan nan ta sauka ne asali game da yahudawa ahdathu tariqan laysat min indillahi wadanda suka kirkiro wata hanya wadda wannan hanya ba daga Allah take ba wa khalafu millata ibrahima fi ma abinda yahudawa suka yi riko da shi to sun saba wa annabi Ibrahim domin annabi Ibrahim ba bayahude bane alqur'ani ya tabbatar da wannan to dan haka wa yashhadu li sihhati hadha alqawli abinda yake tabbatar da cewa yahudawa sun saba wa hanyar annabi Ibrahim fadin Allah ta'ala da yace ma kana ibrahimu yahudiyan ma kana ibrahimu أولى الناس بإبراهيم إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا da dai annabi Ibrahim bai taba zama ba Yahude ba kuma ba ba Yahudan bane wala nasaraniyan, kuma ba ba nasare bane walakin kana hanifan muslima annabi ibrahim mai karkata ne zuwa ga Allah annabi ibrahim musulmi ne musulmi ya faɗi wannan gaba gadi hankalinsa kwance annabi ibrahim musulmi ne bal dukkan annabawan Allah gaba ɗayan su musulmai ana ganewa ko waɗannan mutanen ba sa karatu kirista ba sa karatu ƙware kuwa da ka ji ayar da ba a samu sa'a ba an canja ta da kaji ka san maganar Allah ne a cikin bible za a ce matsayi kaɗai ne i tolerate no rival kaga wannan Allah kenan i tolerate no rival Allah baya karban kishiya Allah ta'ala ce duk wanda yayi aiki man amila amalan wa ashraka fihi ma'i gairi taraktuhu wa shirku Allah ta'ala cewa yake duk wanda ya mun wani aiki ko sallah yana yi yana burgewa dan a ce ya iya sallah ko ya azumi dan wani ko ya zakka dan wani ko ya sadaka dan ya burge wani ko dan ya bata wani rai in dai aikin ba dan ni kadai yayi ba yayi dan ni kuma ya haɗa da wani taraktuhu wa shirkuhu wannan na bashi da shirkarsa ina ga wanda ya ajiye Allah a gefe ya ɗauko annabin Allah yana bauta masa kuna gane ba kirista ba karatu ya ce open the book of matthew can tsakiya a tsallake ayoyi da yawa shi yasa da wuya da an tara mutane an ce yau mutane ku taru yaran kirista sun sauke bible kuna ji kun taba ji sai dai yaran musulmi sun sauke Kur'ani ko sun haddace mai qur'ani sannan a ɗora musu akan fasara kuma min gilatin ila gilatin wanda kaga mu ai a kaida musulunci hatta karatun da ake na abin nan karatun syllabus wanda mutum zai yi digiri yayi kaza yayi kaza duk ba wani yadda muka yi da shi tantan ba dalili shi ne tsalle kawai ake yi ba wanda zai je ya yi digiri ko ya yi masters ko ya yi PhD kan Islamic stories ya ce an karanta da shi Qur'ani from cover to cover ya zo shi ya faɗa inda akwai da shi ina lokacin yake saboda tsinta ne ake da ɗan takura yadda ka san dai shan ruwan tsuntsaye a gama ɗan gama dai a gade an ɗan ɗora shi dai a ci to ga takarda kai babbai ana ganewa amma haƙiƙanin karatu ai ka gana musulunci sai ka koma zauri kaga malami na gaske ya koma ya zauna kana karatu kai ga littafi kuma yana maka gyara kai ke da littafin shi ke gyara ba saboda ya dafu ya dafu ya dafu ya nuna ya san karatu jama'a muna gane wannan karatu musulunci ana yi ne daga min gilafin ila gilafin daga farko har sai an kai karshe in an gama kuma a yi mai a maimaita idan an tsare a sake me maimaita in an gama a sake me maimaita ha a koma ga Allah kuma duk lokacin da aka maimaita sai an ƙara ganewa ana bayyana yi wannan shine karatu musulunci amma waɗancan ba sa karatu yau lahadin nan da za ka tsaya inda coci yake ka je kusa da coci da an fito za ga wani kato zindikin kato bai tsoron Allah ya rike kugun mace suna tafiya wai friend din shi bayan a littafin an ce it is good for a man not to touch a woman It is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife and let each woman have her own husband. Wannan ba a fili yake ba, a cikin New Testament wanda ma suke cewa shi ne karambaninsu na ƙarshe wanda suka gama gyare-gyaren da ba su, a ciki ba ka yake. Littafi ya hana ka ƙarƙi haruwa, to ina addini. Yanzu dai musulmi a gari irin Kano, tsantsan musulmi kamar sokoto kamar zamfara garuruwan musulmi a ce ka ga wani ya fito ya rungumi ta mata suna tafiya ko matar shi ce ha wani karatun yana da wuyar gane ba ga mutum ya rungumi mace suna tafiya ko matar shi ce ba zai rungume ta ba saboda me saboda kunya in zai runguma abin shi zai bari a shiga daki ana gane amma akan titi abu ne mai kama da wahala to amma su suke yi mace za ka gani ta sa mini skirt mini skirt suke sa ko tana preaching a toci ita kanta tana buƙatar preaching saboda ita kanta din jahila ce game da littafin waɗanda take wa magana su ma suna da alamun jahilci yasa suke sauraron ta idan ba haka ba tambaya shine cewa akai let your women keep silent in the churches let your women keep silent in the churches for they are not permitted to speak They are not permitted to speak. They are to be submissive as the law also says. And if they want to ask questions, let them ask their own husbands at home. For it is shameful for women to speak in church. Say, talk less of preaching. It is shameful for women to speak in church. Ka ji wannan magana ba, yanzu idan ka kawo mutum wannan sai ce wannan proverb ne kai baka gane mai. in dai ba ha'inci ba da rinto ya za a samu primary school daya secondary daya mu tafi jami'a tare ka ce ka fi ni jin turanci ai kaga akwai zalunci in dai makaranta ɗaya muka yi aka ɗau takarda aka ce ka iya ni ma aka ɗauka aka ba aka ce na iya ya kamata ka girmama ni ni ma in girmama ka amma sai ya ce maka eh shi ma divine ne ka ji ƙarya ai kaman ɗan bid'a ne cikin musulmi sai mutum ya ce maka wai kai muridi ne misali sufaye wanda suka yi nisa wurin ɗabi'u sai mu ce maka wai saboda kai kana cikin wanda Allah bai zaɓe ku ba don haka ko magana Allah yake kai baka ganewa shi shi yake ganewa wai mutumin da ya gane Allah shi ne a ƙazance a ƙazance wallahi manzan Allah ba ƙazami bane manzan Allah ya yi kowa tsafta ana ganewa ka ga mutum a ƙazance wai shi ne wai shi ya gane addini Ka ga mutum gaba ɗaya ba ya da manufa ba ya da manhaji wai shi ya gane addini duk mutumin da ya sauka akan tsarin manzon Allah zaka ga al'amarin sa baya tafiya daidai dan haka musulmi ya samu ya faɗi kai tsaye annabi Ibrahim musulmi ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman walam yakun minal mushrikin sannan kuma ba kirista ne zai ce mu muke da Abraham ba a'a inna aulan nasi bi Ibrahima waɗanda suka cancanta su zama mutanen Annabi Ibrahim lallazina tabauhu waɗanda suka bi shi idan kana so ka zama na annabi ibrahim ka zo kai karatun ta natsu ka san hanyar annabi ibrahim ka bi lallazina tabauhu da ka ce wa hadha annabi da wannan annabin annabi muhammad to shine na annabi ibrahim jama'a muna gane wannan dan haka wanda yake so ya zama na annabi ibrahim ga yadda ake bi a zama na annabi ibrahim amma mutum yazo yana tinkawo yana kuri wato mutanen nan shiru da muke musu sai suke ganin kamar kan gaskiya suke tunda mu mun yi wa'azi har gida suke bi suna mana wa'azi da yawa sun sha kokkosa mun gida in fito in ga mace da dan guntun suke wai ta zo ne ta kira ni zuwa ga hanya Allah har gida ta ga mace da dan guntun suke jama'a saboda me wallahi mu da'awa mun riga abinda suke yi na yada addinin su kashi 100 ba ma yin kashi 10 da musuluncin nan ya wuce da yake idan kana so ka gane ka kalli turawa da suke musulunta turawa da suke musulunta aikin da suke musulunci ya ninka namu ninkin baninki domin su da gaske suke mu musuluncin ne mun tsinta ne su ko sun sha wuya kafin su samu kasashen turai yanzu musulunci yadda ka san gobarar daji musulunta kawai ake musulunta kawai kuma aiki suke yi a ɗauko malamai kasashen nan za su zo nan da Saudiya da wurare a ba su malaman Qur'ani su ɗauki nauyin su karantar da su da 'ya'yansu da matan su a karantar da su a dini mu kuma a addini a masallacin kofar gidan ku ba ka ƙi zuwa jama'a muna gane wannan tura wannan da'awa suke yi ai ta musulunta amma mu ba nan waɗanda suke da'awa su ne mu. suke yawon da'awa suke iya kashe kuɗi in ka je prison su za ka gani in ka je asibiti su za ka gani in wani ya tashi a mota ya gyaran murya su ne in ka buɗe rediyo tun daga ranar asabar lahadi kai hada juma'a ma sosai amma mu ba sai dai muna yi kamar muna a cikin kwalba iya inda muke kawai ake ji saboda sautin mu baya kai kodin saboda aikin da ake ba da gaske ake yi har kullun tunanin mu shine a zo daga Saudiya a gina mana masallaci a zo daga turkiya a ba mu abinci ai mana kaza mu ba musulunci nan ba musulunci muke yi ba mu ya kamata mu gina addini mu ɗauka mu kai wa saudiya taimako mu ce mu waje ga namu a taimaka ai wani aiki ba mu tsaya muna jira a kawo mana taimako daga saudiya mu ma muna nema muna samu muna da arziki za mu iya yin abin da za mu iya yi yau idan kowa daga cikin mu misali zai bada ko da biyar bisa ɗari na abin da ya mallaka za ka ga yadda musulunci zai ci gaba biyar bisa ɗari biyar bisa ɗari ba goma bisa ɗari ba biyar bisa ɗari to amma ina da an tashi ana so a yi addini sai kowa yana kallon wani wai wani ne zai kai ba su ne kai kai ne za ka yi ba wani ne zai ba dan da kai ake magana Allah ta'ala ya dora mu akan daidai to ala ayyi hal mu sani cewa annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam musulmi ne kuma annabi ibrahim na musulmi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce in qala lahu rabbuhu aslim sai ya ce in qala lahu rabbuhu aslim ubangiji ta'ala ya ce wa annabi ibrahim ka miƙa wuya ga Allah ka sallama wa Allah qala yace aslamtu lillahi rabbil alamin na miƙa wuya na ga Allah ubangijin halittu Al'imam ibn kathir da ya tashi fassara wannan aya yace amarahu Allah bil ikhlas lahu Allah ta'ala ya umarce shi da yi ikhlas da ya tsarkake aikinsa ga Allah al ya yi ikhlas ya tsarkake aikinsa in zai yi aiki wa Allah kadai wal istislami ya miƙa wuya wal inqiyad ya jawo zuwa ga Allah duk abin da zai yi aikin sai ya nufi Allah kadai banda wani Allah fa ajaba ila zalika shar'an wa qadaran haka annabi Ibrahim ya amsa zuwa ga wannan umarni na Allah da Allah ta'ala ya umarce shi da shi Imam qasimi a cikin tafsirin sa Mahasilut Ta'wil yake cewa fadin Allah ta'ala id qala lahu rabbuhu ay istafainahu mun zabi annabi Ibrahim Allah ta'ala yana cewa mun zabi annabi Ibrahim li'annahu qala lahu rabbuhu aslim ubangijinsa ya ce ka miƙa wuya ga ubangijinka ai in qad lahu ka bada kai ga Allah wa akhlis nafsaka lahu ka tsarkake zuciyarka zuwa ga Allah A istaqim ala islami ka tsayo akan musuluncin nan wasbut ala tauhidi ka tsaya akan tauhidi annabi ibrahim ya ce, ya allah aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talifi idan tauhidi ya riga ya shiga zuciyar mutum to babu wani abin da zai gagare shi na idan aqida ta shiga zuciyar mutum wasu idan aka ce aqida sai su dauka tashin hankali idan aka ce tauhidi ana nufin tsarkake Allah da dukkan aiki da za a yi tsarkake Allah da dukkan aikin da za a yi al-istislamu lillah al-istislamu lillah miƙa wuya da Allah idan mutum ya riga ya miƙa kansa ga Allah ya huta duk abin da ya taso ya riga ya sallama wa Allah to amma galiban sai abu wani abu ya faru sai ka gane cewa wannan fa kusan ka ce ba tare ke dai da Allah yana dai kiran kansa amma ba tare ke da Allah domin inda za a sallama wa Allah ya zo kuma bai sallama wani lokaci na kan gyara misalan nan ne amma da ka ɗauki mu, a ina ne muka sallama wa Allah a ina ne inda muka sallama wa Allah abinda ya faɗa shi zamu kan rayukanmu sun sallama wa Allah akan dukiyar mu mun sallama wa Allah a ina ne muka sallama wa Allah abinda Allah yake so shi zamu rayuwar mu gaba daya kamata ya mu sallama wa Allah abinda Allah yake so shi zamu yi to amma galiban abinda muke so shi muke yi abinda muke so shi muke yi to shi ko Allah ta'ala idan mutum ya bauɗe mashi to zai ji a jikinsa eh in dai mutum ya fantare wa Allah to zai ji a jikinsa Allah ya sauri. sai Allah ta'ala ya ce wa wasa biha ibrahimu banihi wa wasa wasfa biha ibrahim banihi wa yaquba wa wa yaqub annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da annabi yaqub wato yayi wa ƴaƴansa wasiya su tsaya akan wannan milla wannan addini da yake akai shi ma annabi yaqub da yazo wa ƴaƴansa irin wannan wasiya cewa su tsaya kan wannan addini inna allaha astafa lakum ad-dina Allah ya riga ya zaba muku addinin da za ku yi wannan musuluncin fa ba mu ne muka zaba ba Allah ne ya zaba yace shi yake so ayi inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya riga ya zaba muku addini don haka ko fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda kada ku kuskura mutuwa ta riske ku face kuna kan musulunci duk yadda za a yi durin tsi kar ka yadda ka mutu a wajen musulunci ka tabbata ka mutu akan musuluncin nan akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan mutum bai mutu akan musulunci ba ko da ceto ake yi banda shi dan ba za a iya ceton kafiri ba saboda ayoyi sun tabbata cewa wanda ya mutu ba kan musulunci ba zai shiga wuta kuma khalidan fiha ko khalidina fiha zai tabbata a ina a cikin wutan to yanzu wannan musuluncin da ake ja musu kunne cewa kada mutum ya yadda ya mutu face yana kan musulunci annabin Allah annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yake cewa Allah ta'ala yake roƙo tawaffani musliman rabbi darajar musulunci gashi Allah ya ba shi mulki a duniya yace rabbana qad ko rabbi qad ataitani min al-mulki ya ubangiji ka bani mulki ka bani shugabanci ka daga ni ka daga sunana wa allamtani min ta'wil al-ahadith ka bani annabtaka daga ciki har ka bani sanin fassarar mafarki sanin ainihin mafarki idan mutum yayi to na san ma'anar shi ya Allah kai ne fatirar samawati wal ardh kai ne wanda ka kage halittar samai da kafa anta waliyyi fid dunya wal akhirah ya Allah kai ne mai jibantan al'amari na a duniya idan na dace a duniya to kai ka dace da ni a lahira ma in na dace ya Allah kai ka dace da ni wato idan wanda ya san Allah yana magana ka san wanda ya san Allah annabi yusuf ya ce tawaffani musliman ya Allah kai min alfarma ka karbi raina ina musulmi tawaffani musliman ya Allah kai man alfarman mutuwa ina musulmi wa alhiqni bi salihina ya Allah ka kara ni ka sanya ni cikin salihai kaga bai ce shi salihi bane wallahi da kai mun yadda cewa salihi ne alqur'ani ma ya tabbatar da salihi ne amma shi bai ce shi salihin bane cewa wa alhiqni bi salihina idan mutum ya san Allah to ya fi kowa tsoron Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ce ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah shi yasa ba wanda ya kai manzon Allah ta ka tsantsan wurin dokokin da Allah ya gindaya saboda wanda zaka ga yana wa dokokin Allah karan tsaye to zaka ga cewa nesa yake da Allah bai san Allah ba bai san addini ba dan haka zai wa dokokin Allah karan tsaye ka dauki kafiri a matsayin misali ka dauki fasiki a matsayin misali ka dauki munafiki saboda Allah ta'ala bai shiga zuciyarsa ba dan haka yake wa Allah karan tsaye to haka annabi yaqub yake cewa Allah ya zaba muku addini kada ku yadda ku mutu face kuna kan me doran musulunci ibnu al-haim da ya tashi fassara wannan kalma yace wa wasabiha wai da aka ce Allah yayi wasiya da ita mecece ita sai yace al-millatu ita ce hanyar annabi ibrahim wanda Allah ya dora shi akai ita ce yayi wa ƴaƴansa wasiya su ma su tafi akai su mutu akai hanyar annabi ibrahim jikansa annabi yaqub shi ma yawa kansa yawa ƴaƴansa wasiya su rayu akan wannan hanya ai wato alkalima wannan kalma din nan wa hiya aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga Allah ubangijin halittu imamu shangidi a cikin tafsirin sa adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yake cewa inna allaha astafa lakumud dina Allah ya zaba muku addini ashara ila annahu dinul islami a wata ayar kaga nan Allah ya ce ya zaba muku addini amma bai faɗi sunan shi ba ko ba haka ba inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zaba muku addini kamar ka ce wani addini ne sai Allah ta'ala yake cewa ko fala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai kenan wanda yake bin addinin sunansa musulmi har yanzu dai meye sunan addinin me bin addinin sunansa musulmi to addinin fa to shine Allah ta'ala ya faɗa karara a cikin fadin sa aya ta 19 cikin suratu ali imran yace inna dina inna dina lalle addini kadai a wurin Allah shine musulunci yana daga cikin kurakuran da ake ko kai dan siyasa ne ko kai ke ne ko wani ka zo ka ce addinin musulunci da addinin kirista ba a ko da addinin yahudu a'a addinin musulunci da ɗayan an gane a yi domin inna dina inda Allah islam malaman tauhidi sun tsananta har ma kuna ganin kafircin mutumin da ya ce addinan nan guda biyu to ya kafirta ana gane akwai hadari baka cewa mabiya addinan nan guda biyu addini ɗaya ne a wurin Allah inna Allah safa lakumud dina Allah ya zaba muku addini wane ne inna dina lallai addini a wurin Allah al-islam shine addinin musulunci don haka ma Allah ta'ala ya ce wa man yabta ghayra al-islam wa man yabta ghayra islam a can gaba cikin suratu Ali Imran aya ta 85 Allah ta'ala ya ce wa man yabtaji ghayral islam dinan duk wanda ya rike wani addinin da ba musulunci ba wani addini can wanda ba musulunci ba yana yi na bokanci da sauransu falan yuqbala minhu ba za a taba karba masa ba Allah ba zai taba karban wannan addinin ba wa huwa fil akhirati min al khasirin idan aka tashi a filin alkiyama yana cikin sahun asararru yana cikin taron waɗanda suka yi asara kenan kai da Allah ta'ala ya ɗora ka akan musulunci dan kana talauci bai kamata ka rika zagin Allah domin kana rashin kuɗi bai kamata kana faɗin bakaƙen maganganu ga Allah idan Allah ya taimake ka kai musulmi ne ko da Allah ya sa baka ji baka gani baka magana ayya kala lura ke ko to ka cewa Allah alhamdulillah ko da kana cikin wani irin hali bare kunnan karaji idanunka na gani bakinka na magana kai ba kunci kake ba baka da lafiya ƙarshe ka samu ka karya kai wani ma sai ya zauna teburin mai shayi an zuba mar shayi da rabin madara da wainar kwai da 'yan toye-toye da 'yan dafa-dafe idan ya ciye nak ya sha ruwa sai ce kai ƙasar nan ana cikin masifa haka zai faɗi eh? wai ƙasar nan ana cikin masifa idan ka bi shi a hankali sai ka gane kudin haramun ne yake samu a da na banza kudin haramun wanda zai cutar da shi a duniya ya cutar da shi a lahira wannan kudin ne ya daina samu wai shi ne masifa idan da Allah bai so ba koshin ma ko ga abincin ana wa daga abinci kana a'a ai nesa da shi ba lafiya mutum nawa ake zirarawa abinci ta hanci eh mutum nawa ake ba abinci ta hanci wani yana cikin wani irin yanayin da ko abincin ma bai san ma mai ake ciki ba a duniya sai lokacin da ka je makabarta sai lokacin da ka je asibiti sai lokacin da ka shiga wasu wurare a lokacin za ka gane cewa ya kamata ka gode wa Allah ya kamata mutum ya gode wa Allah kuma babu wani hali da yake tabbata jin daɗi ko rashin jin daɗi wahala ko ko rashin wahala ba wanda yake tabbata Allah ta'ala yana juya al'amura yanda yake so kuma idan da Allah zai ta baka baya hana ka sai kai nesa da Allah ka bace idan Allah ta'ala yana son bawa ibtalahu sai ya jarabce shi sai ya dora mana wata jarabawa wanda za ta sa ya dawo wurin Allah kamar ciwon kai kamar zazzabi kamar rashin lafiya kamar asara kamar wasu abubuwa da ba a rasa ba sai ya dawo ga Allah to wannan Allah yana ƙaunarsa kenan idan ku Allah ya kyale mutum yana ta yin yadda ya ga dama har ya kai ya bace to kaga wannan Allah ta'ala bai zabe shi to dan haka mu gode wa Allah da ya bamu wannan addinin musulunci kuma mu ce alhamdulillah Imam al-Qasimi a wajen fassara wa Sabiha Ibrahim banihi yace abin da yake fahimta da wannan aya shuru'un fi bayani takmilihi alaihi salamu li ghairihi wato nan ya shiga cikin bayani ne shi Annabi Ibrahim wajen takmilihi li ghairihi wajen ƙoƙarin kammala wato wajen ƙoƙarin mai da waninsa cikakke kuna gane magana idan mutum ya cika sai ya yi ƙoƙarin cika wani idan mutum ya shirya sai ya yi ƙoƙarin mai shiryar da wani to yanzu annabi ibrahim allah ta'ala ya faɗa mana cewa ya zama cikakken mutum domin ya cinye jaraba wanda Allah ya mishi gaba ɗaya, sai Allah ta'ala ya zaɓe shi a duniya kuma ya zaɓe shi a lahira to kasancewar annabi Ibrahim shi ya samu cika yana kokarin mai da waninsa ya zama mai cikakke yanda yake Allah ta'ala ya shiryatar da shi yana kokarin shiryatar da waninsa. sa isra bayani kamalihi fi nafsihi a lokacin da yake bayanin kamalarsa a cikin ransa bi ma'ana shi ya riga ya zama kammalallen mutum wanda ainihin ya samu girma a wurin Allah to yanzu yana kokarin ya dora wa ƴaƴansa wannan irin aikin ko irin wannan matsayi a zuciya wattawsiyatu at-taqaddum ila al-ghayr fi shay'i an-nafi' da kokarin yin wasiya ga waninka ya ci gaba akan wani al'amari mai amfani almahmudi mahmud wanda ake gode wa karshen sa yanzu ai musulunci muke ko ba haka ba idan so shi ne samu mu tabbata ƴaƴanmu sun dora akan musuluncin ba kawai su taso sunan su musulmi ba amma suna kyamar musulunci kuna ganewa ba su taso sunan su musulmi ba amma idan an taɓa musulunci ko a jikinsu ana ganewa yi abin ba ka fahimtar haka sai ka kalli wasu daga cikin waɗanda ke kiran kansu shugabanni a Najeriya jama'a muna gane wannan wani mutum ko mai za a yi wa musulunci ba ya jin haushi ba ma damuwarsa ba ne yau idan za ka kawo wata matsala majalisa da ya shafi musulmi bai san kana yi ba ƙarshe sai ya kama abin bai ma san da shi ake magana ba idan ka kawo abin da ya shafi duniya yauwa amma abin da ya shafi musulunci saboda an riga an cire masa musulunci a rai tun yana yaro an riga an cire masa mai ruhin musulunci an bashi da suna domin daga cikin tahqiqat al-yahudiyya matakan da yahudawa suka bi bayan sun yaki da mu sun sha kashi sun yaki da mu sun sha wuya sun yaki da mu suka ga cewa in dai musulmi ne to zai daina musuluncin ne kawai lokacin da ya shiga kabari to daga lokacin suka ga to ya za a yi su ci mu da yaki a cikin ruwan sanyi sai aka ce to shi dai alqur'ani farko a raba mu da karatunsa an gane ai to yana daga ciki kawo karatun zamani ana gane ai suka kawo shi suka fada dashi karatun zamani da zaka yi shekara uku ko biyu ka gama sai a mai da shi shekara bakwai ko shekara shan ana ganewa ai saboda ya aje ka ka zama busy ka zama mai bizi an ba ta aiki ai lura tun ana yin primary school da secondary aka zo aka yi gaba yanzu mai ake yi sai aka zo aka yi nazari sai aka yi pre-nazari aka yi irin su play group nan gaba ma mata tana da ciki za a kai ta tarihu a can don a riƙe yaron a tabbatar da ya musulunci ana gane waye ka gaya min yaron da ya tafi naziri ko firamare tun daga sanyin safiya karfe bakwai bai dawo ba sai karfe biyar ka gaya min ya za a yi gane addini muna karantarwa a islamiyya muna gani da yawa yaro in ya zo karfe biyar nakan ce kar a buge shi ya je kawai ya zauna na farko dai ya yadda shi musulmi ne a yi rabbana atina da shi ya yadda a zuce shi akwai wani sunan shi rabbana atina shi ko bai san me ake faɗi ba ya dai zauna saboda iyayen sun riga sun zalice shi tun safe sai karfe biyar da ka matsa ma yarinya sai ka daga hijabi ta ce maka uniform ma a na yanzu aka sauke ni daga school bus kuna ganewa wannan hanyar ba haka nan ba ba haka bane akwai baiwar Allah da take da kishin addini a cikin abujan nan fa yaron ta zai yi sallah a makaranta aka ce mishi a'a nan ba a sallah sai an je gida nan ba a sallah sai an je gida yazo ya gaya wa mamansa cewa yau bai yi azhar da la'asar ba da ta je ta complain aka ce eh ka'idar makarantar ba a sallah nan ba wurin sallah bane wurin karatu ilimi ne Ta ce to shikenan ta ɗauke yaron ta ita za ta kai shi inda ake sallah amma musulmai nawa suka bari ƴaƴansu a gurin inda ba a sallah in sun zo su rama kaga sallah ba ta da wani mutunci kana yin ta ne ran da kaga dama da san kaga dama bayan inna salata kana qalil mu'minina kitaban mawquta wajibi ne wanda Allah ya sa wa lokaci in ba a yi a lokacin ba bai so kaga ka cire wannan a zuciyar yaro idan aka cire sallah ne rage addini as-salatu imaduddin ita ce kashin bayan addini wanda ya bar sallah ya bar addini al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah bambancin mu da arna da kafirai shine sallah wannan sallah da kake gani to amma ina an aje yaro tun da safe har karfe biyar ana mai sunan jaki donki yana cewa donki ana cewa monki yana cewa monki har karfe biyar haka ake yi karasa iyayen ne donki din ko yaron ne donkin ko malam akwai ne donkin a ciki karfe biyar ya jama'a kuma idan yaron zai je gida saboda sharri irin nasu wallahi sai a bashi irin homework din nan a assignment iri iri ya zo gida kai wani ma yana zuwa 5 zai tada lesson teacher ko ba haka bane ina ba ku abin da kuka sani ne ya tada malamin lesson in ya gama malamin lesson ya bada assignment makaranta ta bada assignment da an yi sallar magariba ce zo kai assignment zo ka ta abinci yana gama a ce je ka bed ka je ga going to school early ku je kai bacci wannan mutum idan ya tashi wata rana ka je ofishinsa kai maganar musulunci sai ce waɗannan mutanen suna da problem ana gano ai ai anan nake gaya muku yaron da nake ni nake karanta da shi da aka tashi ma turai aka dauke shi gaba daya kai shi ya je yayi primary a can ya secondary an kawo shi Najeriya ne ana so zai yi shekara ɗaya ɗan koyi addini saboda an ga ya ma rabu da addini baya sallah baya komai ya balaga ya da zama turan da gaske kamar yadda ake so to shine uwar ta kawo shi uwar ta kawo shi tace tana so a koya mar alam tara fa zuwa na ya rika yin sallah wannan shine kwangilar da aka bani alam tara fa zuwa nasi idan aka zo kafin a shawo kan shi ya je ya zo wurin karatu duk abin da ake bukata an shirya wurin karatu ga kujera ga abin da zai sha in yana bukata ga wannan wai ya samu ya alamtar kaifa zuwa nasi Allah ya aiko maka alamtar kaifa zuwa nasi ne ko ko fatiha bakara hannasi sakon Allah kenan baka san shi ba baka da niyyar bi Allah ya aiko maka wasiƙa misali ka aje ta a karkashin kulo baka karanta ba ka je ka ce Allah sorry ban samu karanta ai shine abin tambaya ban samu karantawa ba kenan yaran nan duk lokacin da aka zo karatu ce mana kai da mommy kuna da problem haka yake kuna da problem kullum kana magana Allah no prophet Allah kana ta can you describe Allah you know something that you cannot see you cannot touch you cannot feel you know kuna da problem you are in big trouble you are in mess irin maganganu iri iri kaga wannan arne ne zinjikin arne domin la yuqirru lahi rabban la yuqirru lahi rabban wa labi muhammadin Rasulun. ranar tashin alkiyama idan Allah ya aje shi ga shi ga iyayensa a gaban Allah zai ce ya Allah ga waɗanda suka mai da nikafuri nan tambaye su ko kasan gida ne na irin addini amma aka zo aka aji addinin aka rungumi wani abin da ba shi ba kakar yaron nan kakarsa da ta haifi uwar idan kana musaffa ne ta alqur'ani ne ta kure ka saboda lafiyayya hadda mahaddatan qur'ani ne amma sai aka ga qur'ani kaskanci ne bari a dauki wani sa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda Allah ya bashi qur'ani yaga cewa abinda aka ba wani na ɗan kwandaloli ko wani abin duniya yafi abinda Allah ya bashi faqad azzama sagira ya girmama ɗan ƙaramin abu wa saggara al'azima ya ƙasƙanta babba da Allah ya bashi wannan mutum ya wulaƙanta kyautar Allah ba haka aka wai gari ba ya jama'a to ko wannan shi ne ba magana ake ba nawa muke biya malamin bai iya ci da kansa bare kanta da mu addini ya jama'a so ala ayi hal mu sani cewa musuluncin nan shine abincin kaho mutum ya ma lahira yana musulmi daraja ce, mutuwa ta sami mutum yana musulmi daraja ce, amma mutumin da yake cewa tunda ba za a iya taba Allah ba ba za a iya ganin Allah ba ba za a iya filin ba ba za a iya taza ba ya magana Allah ai yaron ubansa babban mutum ne in za a kira da sunan layika kisa mu ba ma ganin laifin yara yi saboda inda ka kai shi nan zai je ba a yi masa adalci ba ne da muke faɗi shi ne zalincin da iyaye ke wa ɗaya wajen raba su da Allah ai yaron bai da laifi ba da laifi ana iya mar alfarma tun da ɗan manya ne a ce zo a baka minista mu mu shi ne mutum yana zaune a wani wuri bai damu da musulunci ba ga waɗancan mataimakin shugaban ƙasa bai mantawa da cocinsa haka ne ko ba haka ba dukkaninsu ba su mantawa da addini suna mai aiki a zahiri da baɗini amma mu musulmi yana kunyar ma ya ce shi musulmi ne don haka ma idan ya tashi zuwa ofis sai ya aje malumalin ya aje babbar riga ya aje hula ya ɗauko su baƙaƙen kaya ya lafta kada a rena shi sai ya saje da su wai yana jin kunyar sa kayansa da ya gada daga iyayensa saboda iyayensa ƙauyawa ne da ƙiƙai shi shine waye mai ya jama'a Allah ta'ala muke roƙo ya shirye da mu amma tabbas wannan abin ba zai ci gaba haka ba sai mun gyara shi dole sai mun rago lokacin karatun boko yayi yawa yana daga cikin fifita duniya ka fara zuwa karatun duniya da safe ka je karatun lahira da yamma yau musulmin Najeriya din suka dinkule suka ce muna so a mai da karatun duniya a mai da shi da rana saboda da safe muna da abun yi tunda mu ne majority wallahi dole a saurare mu alal aqalla a jihohin amma da yake su waɗanda za su yi magana abin bai zame su ba ba su ma suna cikin kwamatala ba ba su ma cewa suna cikin haɗari ba sai mutum ya bayyana gaban Allah ko nawa ka kashe a wancan ilimin ba ruwan Allah da kai kuma kai kokari ba a'a me kai a nan wurin domin wannan shine magana kuma shine abin da ya kawo mu duniya duk abin da ka gaba shi ba hamish ne Abin da ake ce hamish shine nan kaga nan shine cikin qur'anin ayi wanda yake nan gefe wani dan karin bayani ne da ake samu da sharhi ko amma asalin qur'anin fa nan ne asalin zuwan mu duniya dan mu bi wannan alqur'anin zuwa kasuwa zuwa aikin gwamnati zuwa noma zuwa kiwo zuwa aikin hannu wani abu ne wanda ya zama lalura dan ya taimaka mana mu bautawa Allah ba dan ya hana mu bautar Allah ba Allah ya yarda ne mu yi mu je mu yi noma don mu ci abinci mu samu ƙarfi mu bauta mai mu je aikin gwamnati don mu ci abinci mu samu ƙarfi mu bauta mai mu je kasuwa don mu samu abin da za mu ci mu bauta wa Allah mu je wuri kaza don mu samu abin da za mu yi mu bauta wa Allah amma asalin abin da ya kawo mu shine bautar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta tabaraka wa ta'ala ce ban halicci mutane da aljanu ba sai don su bauta mani in ma kana ganin Allah na neman wurin wani abu a wurinka sai ce ma domin minhum ma uridu domin min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ta'ala ce ban neman wani arziki wurin mutane ba na bukata su ciyar da ni saboda inna Allah huwa razzaq inna Allah huwa razzaq Allah shine mai azurtawa kuma shine ma'abocin ƙarfi wanda yake tabbatacci ya jama'a rike Allah shine zama lafiya Allah ta'ala ya shirye da mu so don haka wannan babban malami Imam Al-Qasimi wato bayan ya gama bayani Ibn Kathir yake cewa wato wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ai wasa bi hadhihi almilla sun yi wasiya abu wannan hanya ita ce musulunci wa hiya alislamu lillah shine miƙa wuya ga Allah tabaaraka wa ta'ala ga yadda irin wasiyar ta kasance ya baliya ya ku dayana inna allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ya zaba muku addini ai ahsinu fi halil hayati ku kyautata lokacin da kuke da rai walzamu hadha ku lazumci musuluncin nan li yarzuqakumullahu fata alayhi domin Allah ya ji kanku ya taimaka muku ku samu ku mutu akan musuluncin nan fa innal mar'a yamutu galiban ala ma huwa alayhi mutum galiban yana mutuwa kan abin da yake kai ana ganewa mafi yawan mutum me me addini a addini sai yake mutuwa mai sake da addini akan haka yake mutuwa galiban mutum yakan mutu akan abin da yake kai in kun tsaya kan musulunci kun cije to za ku mutu akai Allah zai azurta ku da mutuwa akai wa yub'athu alama mata alaihi mutum ma za a iya tasassa ne akan abin da ya mutu akai kamar yadda hadisi ya zo na Jabir ibn Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama yace yub'athu kullu abdin alama mata alaihi kowane bawa Allah zai tasai akan abin da ya mutu akai kowane bawa Allah zai tashe shi ne akan abin da ya mutu a kansa ka zaɓi abin da kake so ka mutu a kai rayuwarka da kake a yanzu ka je ka shiga ɗaki ka tambayi kanka anya in na mutu a haka ba matsala kowa ya tambayi kansa domin ana tasar bawa ne in ji manzan Allah akan abin da ya mutu a kansa sai yake cewa wal mu'minu ala imanihi idan kai mumini ne za a tashe ka akan imaninka wal munafiqu ala nifaqihi za a tashi munafiki akan munafincinsa hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 2878 yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 7313 yana cikin sahihu jami' sahih hadisi na 8015 hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah cewa lallai da bawa ya mutu akai shi Allah zai tashe shi akai yanzu ya rage nawa ya rage naka ya rage naku kowa ya zaba abin abinda yake so ya mutu akai ya Allah ka dauki rayuwar mu akan musulunci sai Allah ya ci gaba da cewa am kuntum shuhada ithabara ya kuma tabaraka ta'ala ya ce am kuntum shuhada ko kuna nan a lokacin da izhabara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub yana kan gadon mutuwa iz qala li banihi lokacin da ya tara 'ya'yansa, ba magana kudi ake ba mala ba magana kamfuna ake ba ba abinda aka tara ba a'a iz qala li banihi jarabawa ta ƙarshe da yake wa 'ya'yansa ya san cewa akan addini suke annabi yaqub ya san ƴaƴansa akan addini suke amma saboda ya ƙara jinjinawa ya ji yaya imanin su kuma yaya zai muke masa akai yace mata abuduna min ba'di ku ban labari in na koma ga Allah ne za ku bauta mawa yanzu kana ganin kaman ba wani abu bane ka tambayi danka wannan ya kamata ka tambaye shi annabin Allah yake tambayan ƴaƴansa cikin su akwai annabawa annabi yusuf alaihi salatu wasalam yana cewa mata abuduna min ba'di me za ku bauta mawa bayan na koma ga Allah Ƙalu suka ce na abudu ilahaka za mu bauta wa Allahnka wa ilaha abaika Allahn iyayenka Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ubangijin annabi Ibrahim da annabi Isma'ila da annabi Ishaq ilahan wahidan Allah guda ɗaya, abin bauta guda ɗaya, wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu miƙa wuya ne ga wannan Allah ne kaga yanzu ya tabbatar da akan aikin da yayi aikin bai rushe ba in ya tafi za su dora inda ya tsaya babban malamin musulunci ibnu al-ha'im a cikin littafin sa at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an ya dauko wannan aya yana bayani yake cewa sun ce za su bauta wa iyayen annabi yaquba sune annabi ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaq to kaga ai iyayensa mahaifinsa shine wa A shine annabi Ishaq bayan annabi Ibrahim ya haifi annabi Ishaq shi ya haifi annabi Yaqub kaga maimakon su ce za mu bauta wa iyayenka annabi Ishaq da mahaifinsa annabi Ibrahim sai kuma suka ce iyayenka annabi Ibrahim da annabi Isma'il kaga annabi Isma'il shi ma yana matsayin uba gawa yana matsayin uba ne ga annabi yabo kuna gane magana domin wan uba ne dan haka yana matsayin me uba sai yake cewa al'arabu arabu taj'alul amma aban su larabawa sukan kira baffa da baba wal khalatu umman inna kuma akan kira ta da mama a irin Hausa mu ba kasan wasu mama suke cewa baba mama sai su ce baba wadda ta haifi mutum ita ce baba to mu a hausan mu mama ake cewa kalma da kalma an gane ai za ka ce baba to mu muka ce kamar kishiyar mahaifiya haka wadda ba za a kama sunanta ba sai a ce me baba dan a bambanci ana gane wannan ko amma duk ɗaya ne duk yadda kuke faɗa a hausa ku ba ne an dai san uwa uwa ce abinda ake so a gane nan wan uba ko kanin uba shi ma uba ne yar uwa ko kanwace ita ma uwa ce haka larabawa sukan kira daga ciki akwai fadin Allah ta'ala dangane da annabi Yusuf ya ce wa rafa abawaihi ala al'arshi wa rafa abawaihi ala bayan annabi Yusuf ya zama abin da ya zama yasa aka zo mai da iyayensa daga gida ya zo ya dora iyayen nan nasa akan kujeran mulki ya daga darajarsu a lokacin wa rula lahu sujadan suka faɗi suka gaida shi abinda ake nufi a abahu babansa shine wa mahaifinsa annabi yaqub wa khalatuhu da kuma yar uwan mahaifiyarsa wa kanat ummuhu kadamatan lokacin mahaifiyar annabi yusuf ta rasu amma kaga sai aka ce abawaihi sai aka kira ta a matsayin madadin wa mahaifiya ya kamata da mahaifi da mahaifiya su za a ce iyaye guda biyu sai aka kira mahaifi da kuma kanwar uwa ko ƴar uwar uwa aka kira ta matsayin mai uwa saboda haka abin yake a ka'idar shari'a imamu shankidi kafin nan imamu al-qasimi a cikin tafsirin sa cewa am kuntum shuhada shin ko kuna nan a halarce Allah yana dauko mana hoton labarin abin da ya faru ga annabi yaquba a kwance a gadon ainihin rashin lafiya mutuwa ta zo masa wato am kuntum hadirina hina idin shin kuna nan a lokacin wannan hamza da Allah ya ce am malamai suka ce hamzatul inkari ce Allah yana hamza ce ta al-inkar wanda al-mufidu litakri'i wa tawbih tana wato ainihin nunar da yadda Allah ta'ala yake kwankwasar waɗanda yake magana da kuma zargin su bi ma'ana kuna nan a wurin ne ku ban labari kuna nan a halarce ai shahidun a halarce hudurul maut shine hudurul muqaddamati muqaddimati idan aka ce mutuwa ta zo mawa ne to mutuwa tana zuwa mutuwa kawai zai idan mutuwa ta zo mutum to ke zai mutu idan kaga mutum bai mutu ba to mutuwa bata zo ba ana ganewa eh daga cikin annabawa idan zan iya tunawa annabi ayyub alaihi salatu wassalam ya gama hada runduna za a tafi yaki ya sa komai da komai ya shirya ya shiga gida zai sallama da iyali ga rindina a kofar gida yana jiransa yana shigowa gidan bai fara ganin kowa ba sai mala'ikan mutuwa ce me ya kawo ka Ya ce Allah ne ya aiko ni da wani sako koko ya ce Allah ya ce in zo in taho da kai sai ce Allah idan yi kira amsawa ake mutafi Yaƙin da bai je muke Allah idan yi kira amsawa ake ba cewa sai an jima idan Allah ya yi kira amsawa ki kaga wanda suka san Allah alaƙar da suke da ita da ubangiji idan Allah ya yi kira amsawa ki kalmar da ya fara maka kenan dan haka cika aikin da aka aiko ka a tafi wurin Allah ne tunda shi ya sa na aikin nan ya ce in bari haka nan ai magana ta gaji to don haka annabi yaqub ba ana cewa daidai sanda zai mutu ba a'a alamun mutuwa idan aka ce alamun mutuwa me ake nufi akwai rashin lafiya a ciki da wasu abubuwa da ke nuna cewa mutum ya kai wani yanayin da yana gab da mutuwa to lokacin da alamun mutuwa suka taru gare shi ala sai ya ce libanihi ga 'ya'yansa 'ya'yan nan nasa wa humul asbab al'ati zikiru su ne asbab idan alqur'ani ya ce asbab yana nufin 'ya'yan annabi yaquba ana ganewa ko to da haka ya tara su ya yace mata abuduna min ba'di ai ayya shay'in ba da mauti me za ku bauta mawa bayan mutuwa ta idan na mutu wa arada bi su'alihi manufa da yake da ita akan wannan tambaya taqrirahum ala tauhidi wal islam dan ya tabbatar da su akan aqida ya tabbatar da su akan tauhidi da musulunci ya tabbata lalle suna kan musuluncin nan ba wai do ba a'a da gaske suna kan musulunci me za ku yi wa akaza mithaqahum ala sabati alaihim ya tabbatar da sun mai alƙawari za su tsaya kan musulunci za su tsaya kan tauhidi keke da keke alu suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilaha wahida waja'ala isma'ila wa huwa ammuhu min jumlati abai a cikin wannan aya sai suka sanya annabi isma'il wato a cikin jeran giyan iyaye duk da cewa shi ba uba bane babba ne amma an sanya shi a cikin iyaye li'anna al'amma abun domin baffa uba ne wal khalatu ummun lin khiratihima fi silkin wahidin domin uba yana shiga jerin baffa yana shiga jerin layin ubanni haka nan ita ma eh, inna tana shiga jerin uwaye mata an samu hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa al abbas ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abbas babban manzon Allah ne ya girman manzon Allah da shekara biyu amma dai kanin mahaifi ne ga manzan Allah al-abbas yake cewa wa inna amma rajuli kuma lallai babban mutum sinu abihi yana nan matsayin uba yake kamar uba yake aw min sinu abihi yana kama da ubansa ba kamar fiska ba fa kama wajen iko ana ganewa ko wa uba kadin uba to matsayin uba yake yau idan uba ya aurar da iya ta aure idan wan uba ya aure da ita ko kaninsa ta auri domin diyarsa ce yana da iko aure da ita ana ganewa ai yawa ta san wasu mutane akwai karambani musamman mata sai mace ta dauki diyarta ta ba dan uwanta ya aurar sai dai a kau da kai idan da wancan zai zo ce na kwanta auren ya kwanta dan ba a yi shi kan kaida ba bai da hurumi kawu bai da hurumin aure da diya sai dai idan an ba shi ana ganewa ai shi ko baffa idan ya aurar da iya ko an gano ya aurar to auren ya auru sai dai daga baya a gaya mai abinda za a gaya mai ba kai shawara ba ba kai kaza ba amma auren ya auru dan ya isa ya aurar ana wa jama'a amma kawu bai isa ya aurar ba ba ya da hurumi amma muna gane wannan ba kowane mutum bane zai zo ya zauna ce zai daura wato sanin addinin nan yana taimakawa mu zanna lahiya kowa isa matsayinsa Allah ta'ala shirye ta jama'a to don haka hadisin yana cikin bukari hadisi na 1468 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 3761 yana cikin sahihu abi daud hadisi na 1623 cewa dai babban mutum matsayin uba yake har yanzu an samu daga Aliyu dan Abi Talib Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi ya ce al-khalatu bi manzilati al-um ita inna inna matsayin uwa take kana ji ina yin tawa Hausa inna ɗanwar uwa ko yayar uwa matsayin uwa take ana ganewa ko masu cewa mama kuma inna to ban sa abin da suke kiran kanwar eh, uwa ba bare in fasara musu shi amma gogo ko ai yayar baba ko kanwar baba ita ce gogo a dai irin ni Hausa da nake ji ana ganewa ko gogo bangaren uba kenan inna kuma bangaren uwa kenan an gane wannan aiki yawwa so ala ayi hal manzo sallallahu yace ita kanwar uwa ko yayarta bi manzilatil um tana matsayin uwa ne wajen girmamawa da mutuntawa da duk abin da ya kamata uwa ce ita ana gane wannan ko za a girmama ta da za a girmama uwa hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 2699 imamu zarqani ya fitar da shi cikin muktasar al-maqasid hadisi na 400 haka nan Imam abi ya fitar da shi cikin ah, sahih wato cikin littafin sa hadisi na 2280 haka nan zo cikin sahihul jami' sahih hadisi na 3339 ka duba cikin sahihul tirmidhi hadisi na 1904 fadin sa da yace wa nahnu lahu muslimuna mu masu mika wuya ne ga Allah ay muti'una khadi'una mu masu da'a ne ga Allah masu kankan da kai ne ga Allah kamar yadda Allah ta'ala yace wa lahu aslama man fis samawati wal ardi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk abin da yake cikin sama da wanda yake ƙasa to yana miƙa wuya ne ga Allah ko ya so ko bai so ba an gane ai ikon Allah na zartuwa akan komi ko abin ya so ko bai so ba yanzu wannan ruwan ko yana so ko bai so in Allah ya ce ya zuba sai ya zuba ana gane ai idan Allah ta'ala yana so in yi bacci ko ina so ko ban so sai na yi bacci Koda ina da wani abin yi ina da wurin zuwa Allah ta'ala yana so ya dakatar da ni sai in tsaya in yi bacci idan Allah baya so in fita to abinda Allah yake so shi zai gudana idan nace sai na fita sai ya samun zazzabi ko ciwon kai sai in zauna kamar yadda yake so in zauna ana gane wai duk wani abin da ka gani a nan ƙasa da sama yana bi ne ga umarnin Allah Allah ya kyale ka ne kai yalwa da kake so kai shi ya kyale ka amma yadda ya so ka tafi haka za ka tafi duk abin da ke cikin sammai yana miƙa wuya ga Allah haka nan na ƙasa ɗau'an aukar har wal islamu musulunci huwa millatul anbiya'i qatiba hanyar annabawa gaba ɗayansu musulmai ne wa in tanawwa'at shara'i'uhum ana samun bambancin shari'a ana ganewa wannan annabi shari'arsa daban abin da yake haramun a annabi kaza ba haramun ba a annabi kaza kamar yadda aka haramta ma wasu annabawa abubuwa da yawa mu da muka zo sai aka halatta mana kamar yadda wasu annabawa idan ka saba wa Allah sai ka kashe kanka shine tuba mu kuma sai aka ce ka astaghfirullah kaga an san bambancin ne shari'a dukan su musulmai ne musulunci suka kawo amma wajen dokoki Allah ta'ala yakan bambanta musu shari'a waqtalafat manahijuhum koda tsarin rayuwarsu ya bambanta tsarin gudanar wasu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wama arsalna min qablika min rasulin wama arsalna tabaraka wa ta'ala ce wa ma arsalna min qablika rasulin ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ba mu aiko wani annabi ɗaya ba kafin ka gaba ɗaya sai da muka sai da muka yi musu wahayi illa nuhi ilaihi face sai mun yi wahayi ga wannan manzon me muke wahayin annahu la ilaha illa ana babu abin bautawa da gaskiya babu abin bauta bisa cancanta sai dai ni inji Allah dan haka fa abuduni gaba ɗayan ku ku bauta mani Allah ya sanya wannan ita ce kalmar shiga musulunci la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah yaqub rasulullah har azo la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu wanda ya taba shiga musulunci face da wannan kalma kuma kalmar bata canja ba har yanzu ita ce sai dai sunan mai sakon yaka iya canjawa daga wani manzo zuwa wani manzo an samu hadisi daga abi huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace ana aulan nas bibi maryam ni na fitancanta a dangana ni a danganta ni da isa dan maryam bi ma'ana ni na annabi isa ne annabi isa kuma nawa ne inji manzon Allah wal anbiya'u manzo Allah yace kaga annabawa auladu allati ƴaƴan ku ne bi ma'ana mu daga uba ɗaya muke amma uwa kowa da tashi ana gane waye asalin tushen mu daga uba ɗaya ne uwa wannan uwa da ta haifa shi daban kamar yadda uwa da ta haifa annabi Isma'il daban uwa da ta haifa annabi Ishaqa daban amma uban guda ɗaya to mu annabawa haka mu tushen mu ɗaya ne abu ɗaya muka zo da shi laisa bayni wa bainahu nabiyyun babu wani annabi tsakanin annabi Muhammad da annabi Isa wani dan bid'a wata rana mun je wani wa'azi yace akwai wani annabi tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sunan shi annabi Maliku ibn Sinan haba ai bai ji da dadi ba to mun zo musuluntar da mutane kana ne maka kafirtar da su domin za a karyata manzon Allah za a karyata Qur'ani za a karyata sunna kaga akwai matsala gara ba mu zauna gida kawai to ina amfanin baɗi ba rai mutanen na so muke fi musulunci ka zo ka ce wai an yi wani annabi tsakanin annabi isa da annabi muhammad sunan shi annabi malik ibn sinan ka ji wata irin ƙarya fi wajen nahar ƙarya da rana tsaka saboda dole ka sako bid'a Allah ya sauke so dan haka yake cewa ya'ani ikhwatun min abin wahidin annabawa yan uwa ne daga uba daya wa ummahatin mukhtalifa da uwaye daban-daban hadisin na cikin sahihul bukhari hadisi na 3442 yana cikin sahihu muslim hadisi na 2365 yana cikin sahihu abi daud hadisi na 4675 babban malamin musulunci al-imam ibn kasir yake cewa anna yaquba lamma hadaratul lamma hadaratul wafatu annabi yaquba lokacin da mutuwa ta zo masa wasabanihi bi ibadatillahi wahdahu la sharika lahu ya da 'ya'yansa ya musu wasiya da su bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ya tambaye su mata abuduna min ba'di qalu na abudu ilaha wa ilaha abaika zuwa karshen aya yace wa hadha min ba'di taglibi wannan ayrin jayar ne da anna isma'ila ammuhu domin isma'ila baffansa ne amma sai ya kira su iyaye gaba daya to kasancewar lokaci ya riga ya dan nausa insha Allah ɗan uwa anan gabar zamu tsaya zamu tashi idan Allah ya kai mu gobe tilka ummatun ga khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh